have kisses for breakfast, wishes for lunch. I wish I have you for supper. Oh, Sashen Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. zahar Aminu fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi 29 ga watan Nuwamba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Maryam da kanun labarai. Mayakan kungiyar Boko Haram sun kashe akalla wasu masu aikin gona arba'in 43 tare da jakata wasu sun shida a wasu gonakin shinkafa da ke kusa da birnin Maiduguri a arewa jami'ai a afghanistan sun ce wani babban harin bom na mota a wani sansanin soja a gabashin lardin gazni ya yi sanadiyar kisan jami'an tsaro talatin a yau lahadi an kashe mutane hudu a wani hari da aka kai a wani ƙauye da ke tsakiyar lardin sulawesi a ƙasar indonesia kuma 'yan sanda na neman maharan da ake kyautata zato 'yan wata ƙungiya ne masu alaƙa da ƙungiyar is tsakanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne aka yi jana'izar wasu mutane 43 da ake zargin cewa wasu mayakan boko haram ne suka kashe su a jihar borno sannan za ku ji cewa majalisar ministocin harkokin wajen kasashen musulunci a jamhuriyar niger ta kammala zamanta game da halin da ake ciki na tashe hankula masu nasaba da ayyukan ta'addanci za kuma ku ji cewa sanarwar kungiyar bayar da tallafi ta kasar qatar ta gudanar da ayyukan jin kai a jihar sokoto madina ɗahiru mai shanu kuma na tafe da shirin matasa a duniyar gizo sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Mayakan kungiyar Boko Haram sun kashe akalla wasu masu aikin gona 43 tare da jakata wasu su shida a wasu gonakin shinkafa da ke kusa da birnin Maiduguri a arewa maso gabashin Najeriya a jiya Asabar. Abinda mayakan sa kai da ke yaƙi da 'yan kungiyar suka faɗawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan. maharan sun ɗaura 'yan kwadagwan sannan suka yi masu yankan rago a ƙauyen kushobe a cewar mayakan sa kan. Mun gano gawarwakin mutane 43 dukansu an yi musu yankan rago tare da wasu su shida da suka samu munanan raunuka. A cewar shugaban mayakan kan Baba Kura Kolo wanda ya taimakawa waɗanda suka tsira. Babu shakka aikin 'yan Boko Haram ne da ke gudanar da ayyukansu a wurin suke kuma yawan kai hari kan manoma. waɗanda harin ya shafa 'yan kwadago ne daga jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya da suka je arewa maso gabashin najeriya neman aiki a cewar ibrahim liman daya daga cikin mayakan sa kan jami'ai a afghanistan sun ce wani babban harin bom na mota a wani sansanin soja a gabashin lardin gazni ya yi sanadiyar kisan jami'an tsaro talatin a yau lahadi Bas Muhammad Hemat, shugaban ma'aikatar lafiyar al'umma ta lardan ya faɗawa muryar Amurka cewa harin ya kuma jikkata jami'ai 24. Sansanin wanda ke wajen babban birnin Lardin da shi ma ake kira Gazni. Jami'an tsaron Afghanistan na musamman ne ke aiki a wurin a cewar wani da ya shaida lamarin. A halin da ake ciki kuma wani harin bom din na mota daban a kudancin Lardin Zabul ya yi sanadiyar kisan mutane uku tare da jakata sama da mutane ashirin a cewar jami'an yankin. Shugaban Lardin jack Hagbayan wanda ga dukkan alamu shi aka auna a harin da dogarawan da ke gadansa na daga cikin waɗanda suka jakata. An kashe mutane hudu a wani hari da aka kai a wani ƙauye da ke tsakiyar lardin Sulawesi a ƙasar Indonesia kuma 'yan sanda na neman maharan da ake kyautata zato 'yan wata ƙungiya ne masu alaƙa da ƙungiyar IS. Hukumomi sun ce an kashe mazauna ƙauyen su hudu an kuma ƙona gidaje shida ciki har da wani gida da wata majama'a ke amfani da shi don yin sujada. Shugaban rundunar 'yan sandan Sulawesi Abdulrahman Baso ya faɗa wa muryar Amurka a jiya Asabar cewa lamarin ya faru ne shekaran jiya Juma'a a ƙauyen tanguwa a Sigi da ke tsakiyar lardin Sulawesi da misalin karfe tara na safe agogon yankin. Ya kuma ce ɗaya daga cikin waɗanda harin ya shafa an daddatse shi wani kuma aka ƙona shi har lahira. Bisa ga bayanan waɗanda suka shaida lamarin masu bincike na tunanin wasu 'yan ƙungiyar MIT su takwas ne suka kai farmakin. To Madalla. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin a Najeriya a yau ne aka yi jana'izar wasu mutane 43 da wasu da ake zaton cewa mayakan Boko Haram ne suka yi musu yankan rago a ƙauyukan Koshobe da ke ƙaramar hukumar Mafa a jihar Borno. Wakilin murya Amurka Haruna Dauda biyu ya aiko mana da ƙarin bayani. A yau ne aka yi jana'izar wasu mutane 43 a ƙauyen Koshobe da ke ƙaramar hukumar Mafa a jihar Borno sakamakon yankan rago da ake zaton wasu mahara sun yi masu da kuma duk dukkaninsu manoman shinkafa ne wannan mutane ne wanda mafi yawansu yan garin zabarmari ne da ke karamar hukumar jere a jihar borno wanda kuma yake da sauran kilomita goma daga garin zabarmari zuwa ƙauyen kushobe waɗannan mutane sun je game da su ne sakamakon dabara da aka ce waɗannan mayaka sun yi musu na tattara su wuri guda da kuma ake tsame su daya bayan daya da cewa za a masu wani tambayoyi wanda zaran an fita da mutum waje sai a yi masa yankan rago daga bisani kuma sai a sake zakulo wani wanda hakan har yasa aka hallaka waɗannan mutane aka kuma dinga cillawa gonaki gonakin nasu wuta na dai ziyarci wannan kauye na zabar mari inda aka sallaci waɗannan mutane ga abin da wasu mazauna garin ke cewa to abin da yake faruwa dai a takaice mutanen mu suna wajen aikin shinkafa jiya ko da rana ta fara dagowa sai suka fita a jeji duk inda suka gan ku sai su ce ku zo ku zo suna da magana a gona ne suka dinga sai eh, a gona ne suka dinga samun su suna aikin shinkafa su ce ku zo ku zo kuna da magana sai suna sa cikin garin kwashe hmm. to suna tattara su a wani gida sai a dinga ciro ku da ɗaya ana zuwa da su suna musu yankan rago suka yanke kimanin mutum arba'in da uku aikin da suke zuwa kuma suna neman abinci ne hmm, a gonakin su a su eh to mutanen mu sun tafi da yawa a cikin aiki din hmm, hmm. bugun shinkafa to shine sai suka haɗu da su sai suka tara su suka ce ba za su yi musu komai ba a haka din da aka yi sun sa sun ji su suna kaka masu a kwashebe wanda sun tara din idan sun fita da su za su ce za su yi musu tambaya duk wanda an fita da shi sai a yanka shi yanka ne yanka gaba ɗaya yanka rago ne suka kuma mu abin da muke kuka da shi kuma muke ƙara kira ga gwamnati idan har Allah ya kadar cewa gwamnati fa za ta iya ɗaukan mataki to ta ɗauki mataki kan mutanen nan amma ana musu wasa da hankali su ba su bar talaka ba hukuma ba ta bar talaka ba wannan abun yana tar mana da hankali an ce gabar ma bayan kashe mutane sun biyu wasu gonaki sun kona eh, ga san wannan batun eh gaske sun kona gonaki bayan kuma sun kona gonakin ma har suna bin shinkafa da ke cikin mashin ko ko shanu da aka sa za su sa buhu su farka su watsa da wannan shinkafar. An dai sallaci waɗannan mutanen ne a bainar gwamnan jihar Borno Professor gana Umar Zulum wanda har ma ya yi ma ma labarai bayani bayan sallatar mutanen kamar haka. Dukkan mu mutanen Borno ba mu ji daɗi abin da ya faru ba mun zama musu tabiya mun zama ba su hakuri. Alal hakika jiya aka ce mutane arba'in da hukuma suka rasu amma da na zo nan wasu suna cewa ya kai sabai ba wanda ya san adadin su yanzu za a fita a neme su. mu ba su hakuri komai abin da zai mu sai daga Allah ne yake kuma kwanan nan mun sha magana cewa mutanen mu sojoji suna kokari amma har yanzu abin da muke kira shine a taro mu samu haɗin kai a tabbatar cewa wayan nan mun je mun same su a wuraren da suke zama ba zai yiwu ba yanzu mutane mun cira cikin mawayacin hali in ka zanna a gari yunwa zai kashe ka dole ka ka kai noma in ka fita noma kuma za boko haram zai kashe ka dole ne in ba mu samu lafiya dajin ba garin ba zai taba zama lafiya ba yanzu haka dai waɗannan mutanen na cigaba da bayyana fagaban su na abin da kan iya biyo baya bayan hallaka musu waɗannan mutanen da aka yi ganin cewa suna zargin waɗannan mahara ba su da nisa da zabar marin. haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To madalla a gaida Haruna Dauda biyu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Maryam dauke da labaran duniya kashi na biyu. Sojojin ƙasar Habasha sun sanar a jiya Asabar cewa sun kwace ikon Makela babban birnin yankin Tigray. Allah ya albarkaci Habasha da jama'ar Habasha a cewar Prime Minister Abiy Ahmed a wata sanarwa. Ya kara da cewa mun shiga makele ba tare da an kashe farar hula ba. Amma shugaban yankin Tigray na dakarun TPLF ya faɗawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa ba za su yarda ba. A baya, Gabriel Mikel ya faɗa wa Reuters cewa an yi wa birnin da ke da kusan mutum dubu ɗari biyar ƙawanya a matakin ƙarshe na farmakin da sojojin Habasha suka kwashe makonni hudu suna kaiwa a yankin. Shirin gwamnatin Amurka na sanya mayakan Hutu na Yemen a jerin sunayen kungiyar 'yan ta'adda ya janyo fargaba a tsakanin masu sa ido da kuma kungiyoyin ba da agaji game da tasirin da matakin zai yi akan tattaunawar samar da zaman lafiya da ake yi da kuma kai taimakon agajin jinkai ga farar hula da ke matukar bukata. waɗanda ke ƙarƙashin ikon ƙungiyar. A makon da ya gabata ne mujallar manufofin harkokin waje ta ba da rahoton cewa ta samu bayanai daga wani jami'in Amurka da ba a bayyana sunansa ba a kan cewa ma'aikatar harkokin wajen Amurka na shirin ɗaukar matakin ne a zaman wani ɓangaren manufofin gwamnatin shugaba Donald Trump na matsin lamba a kan Iran. ana sa ran yin sanarwar a wata mai zuwa a cewar jaridar washington post Gerald Fairstein wani tsohon jakadan Amurka a Yemen kuma babban mataimakin shugaban cibiyar gabas ta tsakiya da ake kira MEI a takaici ya faɗawa muryar Amurka cewa sanya kungiyar ta 'yan hufi a jeran sunayen 'yan ta'adda zai sa ƙoƙarin Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin samar da zaman lafiya a faɗan da ake yi tsakanin 'yan tawayen da gwamnatin da ke samun goyon bayan Saudiya zama da wahala. Wata gagarumar fashewa ta auku ranar Juma'a har akalla mutane bakwai suka mutu wasu su goma kuma suka jakata a cewar rundunar 'yan sandan Somaliya. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ne ya tarwatsa kansa a Gelato Divine wani sanannen wuri da ake sai da ice cream a kusa da tashar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa da ke Mogadishu. 'Yan sa'o'i bayan da mukaddashin sakataren tsaron Amurka Christopher Miller ya kai ziyara kwatsam a babban birnin na Somaliya. Ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayi ta alshabab da ke da alaƙa da alka'ida ta ɗauki alhakin kai harin. Dama 'yan ƙungiyar alshabab na yawaita kai hare-hare a Mogadishu a zaman wani ɓangaren ƙoƙarin da suke yi na hamɓarar da gwamnatin Somaliya su kafa shari'ar musulunci a ƙasar. A ranar Juma'a ma'aikatar Pentagon ta faɗi cewa Miller ya gana da jami'an sojan Amurka da wasu 'yan kwangila a Mogadishu don gode masu saboda ayyukansu da kuma jaddada aniyar Amurka wajen yaƙi da ƙungiyoyin masu da tsauran ra'ayi. da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Nijar inda Majalisar Ministocin Harkokin Wajen Ƙasashen Musulunci ta kammala zamanta karo na 47 bayan da ta shafe kwanaki biyu ana tattaunawa game da halin da ake ciki na tashe-tashen hankula masu nasaba da ayyukan ta'addanci. Wakilin murya Amurka Ayyamai Sule mummuna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Tashe-tashen hankula masu nasaba da ayyukan ta'addanci da ake fama da su a duniya ya sa taron na ministocin harkokin wajen kasashen musulmi mai da hankali akan wannan al'amari da nufin bullo da hanyoyin da za su taimaka a samu mafita ƙungiyoyin ta'addanci kan fakewa da addini wajen karkashe bayan allah ta hanyar munanan hare-haren da suke kaiwa a sassan duniya alhali addinin islama ya haramta aikata irin wannan danyen aiki saboda haka ƙungiyar oce ke ganin ya zama wajibi ta tashi tsaye domin warware wannan kulle. a sa na bude wannan taro shugaban ƙasar nijar isu muhammadu ya ce le le religion ta'addanci shine babban makiyin addinin islama ta'addanci yana cin amanar musulunci hujja mai karfi shine yadda wannan aika-aika ke afkawa kasashen musulmi da munanan hare-hare a ɗauka daga yemen zuwa pakistan da iraki da siriya da libya kawo nan yankin sahel da yankin tafkin chadi da yankin maghreb da afghanistan da dai sauransu kashi 82 daga cikin ɗari na mutanen da ta'addanci ya ritsa da su musulmi ne waɗanda galibin kasashen su na fama da matsin tattalin arziki da na rayuwa lura da irin waɗannan matsaloli ya sa majalisar ministocin harkokin wajen ta shawarci bangarorin da ke rikici a kasashen musulmi mambobin ƙungiyar oce ko oic su ajiye makamai domin samar da maslaha a tsakaninsu. su matakin da ake ganin zai taimaka a murkushe ayyukan 'yan ta'adda in ji shugaban majalisar ministocin wannan kungiya wato ministan harkokin wajen nijar kalla hankurau duk kun ga inda aka cewa bindigogi na eh, tashi yawancin su sai a ce kasan musulmi ne kenan wannan yana hana mu mu kula da tattalin arzikin kasashe yana hana mu mu kula da wadda za a tattalin matasa su ma su girma su zama wani abu a lalle mun fara ganin hasken abu nan libi ba a daɗe ba an ce an tsaida halbe-halbe siriya ma an ce an tsaida yemen ma sun yi kokari tsakanin masar da sauransu an tsaida ko da da hayyau kowa na kallon kowa shine muke nishi ta yi zuciya nesa a tuna da hakin da a gare mu waɗanda muke ma shagoranci suna son su ma su wadata amma in kullum ana wannan harkar yaƙi wadata ba ta tabbata don haka nan muke ce a yahi juna a yi haɗin kai shi zai sa mu yaƙi wa'annan masu terrorism. Taron ya bayyana juyayi a game da rasuwar tsohon shugaban ƙasar Nijar Tanja Mamadu. L'appel lancé en 2009 par le président Mamadou Tanja. Mai magana da yawon ƙasashen yankin Afirka ministar harkokin wajen ƙasar Senegal Aissata faltal. ta ce kungiyar oic ba za ta taɓa mantawa da marigayin ba saboda yadda a shekarar 2009 ya yi kiran kasashen duniya su ya ƙasashen kasashen musulmi bashin da ake bin su kuma yanzu haka kasashen na oce na da irin wannan bukata a sanadiyar koma bayan da annobar corona ta haddasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger A gaida Sule Mummuni Barma. To a Najeriya kungiyar bayar da tallafi ta kasar Qatar ta gudanar da ayyukan jin kai a jihar Sokoto. Inda a wannan karan ta karkata ne wajen kula da lafiyar idanu kyauta. Wakilin murya Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana da rahoton. Kungiyar bayar da tallafi ta kasar Qatar tuni tana gudanar da ayyukan kai a jihar Sokoto, amma wannan karon ta juya ne wajen kula da lafiyar idanun jama'a kyauta. mutane dubu ɗaya ne aka tsara duba lafiyar idanunsu yayin da za a yi aikin tiyata ga mutane ɗari sauran kuwa masu buƙatar magani ko gilashin taimakawa gani duk za a ba su kyauta dr zain muktar el taib shine jagoran ayarin masu aikin daga ƙasar qatar fi kulli nigeria laysa fi makan wahid al-usbu' al-madi kunna fi kano. dr zan ya ce suna gudanar da ayyukan jinkai ne ba a wuri ɗaya ba a najeriya domin suna yi a kano da kuma damatu ta jihar yobe yanzu kuma suna a sokoto ne gari mai tarihi da daraja wanda shine cibiyar ilimi da kuma yi wa musulunci hidima mutane 870 ne aka tsara zaɓowa goma daga kowace daga cikin gudunmomi 87 da ke sokoto yayin da za a tumfaye ɗaruwa 130 su kai dubu ɗaya a yi musu wannan aikin amma yawan jama'a da suka bayyana wurin ya zarta wannan adadin to ko me hakan ke nufi a wajen kula da lafiyar idanu a sokoto dr muhammadu ali inname shine kwamishinan lafiya na jihar wannan ya zama kalubale gare mu ma'aikatan lafiya da kuma sashen kula da harkar ido na ma'aikatan lafiya domin su kara dagewa kuma su tashi tsaye ko ganin cewa a duka jiran hospitals inda a gare mu guda 20 akwai ma'aikata kuma a rika yin irin wannan ah, aiki na musamman wanda za a yi kayi ko da a kowace ah, local government ce domin a rage ko kuma a biya bukatun mutanen da suke bukatar irin wannan ta hannun hukumar zakka da wakafi ne tare da kulawar majalisar mai alfarma sarkin musulmi wannan kungiyar ta zo domin gudanar da wannan aiki to bayan kammala aikin me zai faru da yake jama'a na da bukatar irin wannan taimakon Malam Muhammad Lawal Mai Doki shine shugaban zattasuwa na hukumar zakka da wakafi ta jihar Sokoto. Wannan zamu ci gaba yanzu zamu karfa wannan bangare. Insha Allah sai ya zan muna jin a ran mu duk wani mai matsalar ido a jihar Sokoto in dai bai da hali shi yasa abba a taimake shi ba to zamu taimake shi da yadda Allah yadda zai zama cikin farin ciki ya ga yadda zai karatun Qur'ani ya ga iyali ne ya ga kansa wanda ya kaso gwargwadon hali to ko me waɗanda suka amfana da wannan aikin za su ce akan wannan hidimar da aka yi musu eh, ya na ce ga na sun nazo can sun libo ne alhamdulillah gwamnati tana da mu eh, matsalar ido to alhamdulillah an kawo ɗauki kuma mun ji daɗi ƙwarai da madubin da aka bani gwargwaro dai insha Allah ba matsala. Allah ya saka da alkhairi mun ji daɗi Allah ubangiji ya ƙara arziki. Wannan dai ba shine aikin jinƙai na farko ba da ƙungiyar ta bayar domin ta gina masallatai da riyojin murtsatse da kuma bayar da tallafin rage fatara ga jama'a yanzu haka tana kan ginin gidaje ga jama'ar da ke zaman gudun hijira a garin gandi a jihar sokoto muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida Muhammad Nasir. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Madina Ɗahir shanu ta gabatar mana da shirin matasa a duniyar gizo. Jama'a ku da warhaka. Kuna sauraron shirin matasa a duniyar gizo tare da ni Madina Dahiru mai shanu. To daga cikin matakan da aka ɗauka a duk faɗin duniya domin daƙile cutar coronavirus. Akwai dakatar da zuwa makarantu, kama daga firamare har zuwa kan jami'o'i. lamarin da ya tilasta wa malamai koya wa ɗalibansu karatu ta hanyar yanar gizo. Shin ta yaya malaman ke aiwatar da waɗannan ayyukan nasu ta hanyar intanet? Kuma waɗanne irin ƙalubale suke fuskanta? Kaɗan daga cikin batutuwan da za mu tattauna da su kenan a cikin shirin namu na yau. A yau muna tare da Shamsuddin Muhammad wani bahaushe mai koyar da harshen Hausa a wata jami'a da ke nan Amurka. Wanda abokin aiki na Mahmud Lalo ya samu zantawa da. Assalamu alaikum sunana Shamsuddini ni dan Najeriya ne ina koyarwa a jami'ar Georgia da ke nan Athens a jihar Georgia a ƙasar Amurka. Eh to gaskiya da yake an rufe makarantu zan ce dai a ina kewan ɗalibai na saboda ban ganin su fuska da fuska amma gaskiya ba abin da ya canza. Wato gaskiya ayi wani tsari nan ne da ke burge ni sosai. yanzu ɗin nan ma ban daɗe da gama koyar da ɗalibai na ba kusan kullum sai na koyar da su in ba rana ɗaya ne kawai ban koyar da su a sati ta yanan gizo-gizo muke yin komai da komai yadda zan koyar da su a aji ina kallon su a zahiri haka nake koyar da su ta yanan gizo-gizo su tambaye ni in ba su amsa ina da wani mai zanci aikin da zan ba su ina ba su in rubutu zan yi rubuta su gani in ma ina son ne su mun wani abu a cikin aji wato class work shi ma muna yin shi suna gani na ina ganin su su tambaye ni in ba su ansa abin kawai ya yi tsari gaskiya sosai sosai ba abin da ya canza abin da kawai da ya canza shine ban ganin su ba su gani na amma lokacin aji na yi zaka ga kowannen su ya yi wannan ya yi signing in wato ya nuna cewa ya shigo ajin ni kuma sai dai in fara ba su jawabi gaskiya wannan tsari ya yi daɗi sosai kuma ya bani ya bani wannan ce for the first time na koya yadda zan iya koyar da ɗalibai ta yanar gizo-gizo gaskiya abin ya yi min tsari sosai yau na ba su wato eh, aikin wanda ake zuwa da shi gida wasu homework kenan yau za su gabatar min da waƙoƙin hausa zan fara da shi ɗaya daga cikin ɗalibai na wanda zai gabatar da waƙan wato labarin duniya wanda ya tare da baba ari yana son waƙan sosai so dukansu gaba ɗaya za su gabatar da waƙan hausa da bari mu fara yeah hello class um, uh, i think the first person to start is uh, thomas so you start with your uh, presentation yeah is my I want you to really, yeah, okay, don't worry, don't worry, it's okay. I think you're really doing a good work. It's just that, yes, uh, in the part of um, Baba Ali, Baba Ali was a little bit uh, faster. But um, yeah, you got to. gaskiya <laughs> kalubale da zan ce ina fuskanta ko in ce na fuskanta a badi yanzu dai ina dan shawo kan shi shine gaskiya ni har na gama makaranta a Nigeria. ban taba sanin me ake yi ko ake yi wai kaman wai koyarwa ta yanin gizo-gizo ba ko da na fara gaskiya abin ya dan bani matsala sosai saboda ni ɗaliban ma ina ta musu wasa da dariya ina to ni fa ban san abin nan ba wani lokaci ma in ina yi su za su ce min ai malam ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi saboda ba girman kai a nan in baka san abu ba za ka ce ma ɗalibi ya kai to ɗaliban ne ma ke dan duk da an dan koya min a nan makarantar nan da nake koyarwa amma dai ba za a ba abu bane da za ka iya kai tsaye ɗaliban ma da tunda sun saba yi ba yau suka saba yi ba suna dan koya maka haka dan saba. To a gaida Malam Shamsuddin wanda ke koyar da harshen Hausa a Jami'ar Georgia da ke nan Amurka. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Ni ce taku Madina Ɗahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC. A gaida Madina mai shanu yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko a yau ya fito daga Dauda bin Affan anguwar jaji Fataskun da Maryam Muhammad inda suka ce muna wa al'ummar jihar borno musamman ma 'yan uwa da iyalan waɗanda 'yan bindiga suka yi wa kisan gilla kuma sun kasance manoman shinkafa a gaskiya ya zuwa yanzu da ya kamata a ce gwamnati ta mai da hankali wajen ɗaukar matakin kare rayukan al'umma da kuma dukiyoyinsu saboda fa babban dalilin kafa gwamnati shine kare rayukan al'umma da kuma dukiyoyinsu sai saƙon ali abdullahi doron baga ya ce a jiya ne aka gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihar Borno. Muna taya murna ga waɗanda suka yi nasara a zaben. Da fatan za su riƙe amanar da talakawa suka ɗora musu. Sai saƙo daga Shehu Adamu Rajau ya ce a gaskiya akwai buƙatar gwamnatin Najeriya ta ƙara ƙaimi akan matsalar tsaro da ke neman kassara mana ƙasa. Domin fa mun ga abin na neman gagarar kundila. Allah ya kyauta kuma ya kamana mafita amin. Saƙonmu na gaba ya fito daga Usman Shitu Mahuta ya ce matakin da Majalisar Dattawan Najeriya ta ɗauka na gayyatar ministan sadarwa na Najeriya domin ya yi bayani akan matakan da ma'aikatarsa ke ɗauka wajen magance matsalar tsaro da ke ci gaba da laƙumi rayukan 'yan Najeriya. Hakan ya yi daidai, amma zai fi kyau a ce Majalisar ta gayyaci ministan harkokin kula da 'yan sanda da kuma ministan tsaro da kuma shugabannin hafsoshin soji na Najeriya da kuma babban inspector janar na 'yan sanda domin su ne ke da wuƙa da nama da kuma ruwa da tsaki akan abin da ya shafi tsaron al'umma a najeriya da fatan allah ya ka mana ƙarshen wannan masifa amin sai kuma saƙon alhaji abubakar jibrin dan gusau da baffa haruna bajoga cewa suka yi muna addu'ar allah ka ka mana daidaituwar lamura a ƙasar mu najeriya amin saƙonmu na ƙarshe ya fito daga aishatu musa wada tare da fatima musa Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada duk a barikin Ladi a jihar Filato. Suka ce ya kamata gwamnatin Najeriya ta daina zuba ido tana kallon yadda 'yan kungiyar Boko Haram da 'yan bindiga ke ci gaba da kashe bayan Allah babu gaira babu dalili. Hakan abin tur da Allah wadai ne ganin yadda aka kasa kawo ƙarshen 'yan kungiyar Boko Haram da 'yan bindiga a arewacin Najeriya. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya kamana ƙarshen 'yan Boko Haram da 'yan bindiga. amin madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaici. mayakan kungiyar boko haram sun kashe akalla wasu masu aikin gona 43 tare da jakata wasu su shida a wasu gonakin shinkafa da ke kusa da birnin maiduguri a arewa maso gabashin najeriya a jiya asabar abinda mayakan sa kai da ke yaƙi da 'yan kungiyar suka faɗawa kamfanin dillancin labaran afp kenan jami'ai a afghanistan sun ce wani babban harin bom na mota a wani sansanin soja a gabashin lardin gazni yayi sanadiyar kisan jami'an tsaro 30 a yau lahadi Bas Muhammad Hemat, shugaban ma'aikatar lafiyar al'umma ta Lardin, ya faɗawa muryar Amurka cewa harin ya kuma jikata ma'aikata 24. An kashe mutane hudu a wani hari da aka kai a wani ƙauye da ke tsakiyar lardin Sulawesi a ƙasar Indonesia. Kuma 'yan sanda na neman maharan da ake kyautata zato 'yan wata ƙungiya ne masu alaƙa da ƙungiyar IS. Hukumomi sun ce an kashe mazauna ƙauyen su hudu an kuma ƙona gidaje shida ciki har da wani gida da wata majama'a ke amfani da shi don yin sujada. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwa shirin musamman Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa. Sai Liyo Sahilu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Zahra Aminu Fage ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.